are pulling out, we are pulled out and uh, we are not participating in the election. Sunana de Sanusi Mai Gari chairman na concerned members of APC Taraba State. I've been, bakin ciki ne, abin asha ne, abin takaici ne. Ba za mu shiga wannan zaben ba, don wannan zaben ba za ta haifar ma mutane ya ido APC. Wasu wakilai da suka zo kada kuri'a su kenan a zaben shugabannin jam'iyyar APC a jihar Taraba, zaben da ya bar baya da kura, lamarin take cewa ma sun da aka yi amfani da jami'an tsaro don kwantar da rikicin yayin da da kuma wasu 'yan takara suka fice daga wurin zaben to ko shi ma me zafi da ya ja wannan takaddamar barista mb mustapha tsohon dan takarar gwamna ne a rusashe jam'iyyar cpc na fa cikin 'yan takarar shugabancin jam'iyyar a jihar ya kuma bayyana dalilansu na ficewar to amma sai aka waye gari yanzu muna cikin jam'iyyar mu ta apc da muka yi wahala muka faɗi tashin mu duka shekara da shekaru yanzu mun gyaro ta wasu sai suka ce ai an musu rashin adalci a jam'iyyar pdp to sai suka zo gidanmu muka ba su wuri a gidanmu suka muna zauna zama tare amma yau sai suka waye aka waye gari suka ce za su bige mu mu fita daga gidan ya gidan ya zamanto ta haka shi ma wani kusa a jam'iyyar APC Mr Joel Ikenya ya fa bukaci uwar jam'iyyar ne da ta saba ki da yake shugabannin mu ba za su yada da iri wannan daniyan ba za su yada iri wannan eh, cuta ba da zaluncin da ake yi ba mu san cewa da Allah ya kai mu za mu samu gaskiya to sai dai kuma a martanin ta maida sanata Aisha Jumai Alhassan da ke zama uwar jam'iyyar APC a Taraban ta ce fa ba haka zancen yake ba inda ma ta ce an turo wasu ne don su kawo rudani ba tangardan tsirarun mutane ne da ba son zaman lafiya kuma mu yan son zaman lafiya ne jam'iyyar yan son zaman lafiya suna cewa mutane ne su sun zo sun yi hijacking ba maganar hijack ai ai siyasa demokradiya maganar jama'a ne muna da jama'a su zai yi hijack ai muna da jama'a ne sannan a wannan party na APC ba maganar APC ba maganar CPC ba maganar ACN ba maganar AMPP kowa dan APC ne a kashe dai shugaban riko na jam'iyyar Alhaji Hassan Jika Addo shine fa aka bayyana cewa ya lashe zaben inda ma alƙawarin sasantawa da waɗanda ke korafe kowa za mu kira shi mu zo mu zauna in dai jam'iyya ne a gabansa so ba zai gudu ya tafi wuri wuri ba za a dawo ne a zauna a ba mai eh, wasu hakuri a zauna a tabbatar cewa ana tafi a cikin amma in dama manufa saboda shugabanci ne kawai ya kawo su to nan kuma ka san ko an kira su ba su zuwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya